وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata hudu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hudu ne wannan wata ya cika talatin ne wannan kuma ya yi amfani da 29 hudu ga watan safar biyar ne jima'a fa biyu yau biyar haka ne biyar ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa makka zuwa madina na shekara ta 1448 a daidai da 20 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya ma a wannan masallaci masjidu danibuda wanda ke namba 39 yakubu avenue jaura daga ladima da angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadus salaf fi ithbat at-taklif bain al-insi wal-jinn wash-shayatin wa nafy an-nubuwwati war-risalati anhum mun kwana a makon da ya shuɗe a shafi na 62 a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha shida muna kusan ƙarshen littafin yanzu bayanai ne akan takaita dukkan karatun da aka yi a baya malam ya tattaro mana dalilai akan maganganun da malamai suka yi na shin aljanu na shiga aljanna ko ko ba shiga aljanna ya tattaro mana hulasa ta maganganunsu saboda a cikin malamai akwai wanda suke ganin ma kwata-kwata aljanu ba sa shiga aljanna akwai kuma wanda suke gani ba za a shigar da su aljanna ba amma za a tsiratar da su daga azabar wuta sannan akwai wanda suka ce wato za su shiga aljanna kamar yadda ɗan adam ke shiga aljanna sa'an nan a cikinsu za a samu masu shiga wuta kamar yadda a cikin ‘ya'yan annabi adam akwai wa'anda za su shiga wuta to muna kan wannan gaba ne baran malam ya koro mana magana ta a profesu wahabatu zuhaili a cikin tafsirinsa ga wannan matsalar shine a tafsirul munir mujalladi na shida. shafi na 44 zuwa 45 shine ƙarshen bayanin da muka kai malam ya ce wal'ayatu allati takunu auba'u min hadhihi al ayat aidan ayat da tafi wa'annan ayoyin da muka karanta a baya fito da maganar fili hiya qauluhu ta'ala ita ce fadan Allah maɗaukaki. ولمن خاف مقام ربه جنتان منطوق آية تانوني ولمن خاف مقام ربه da duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Ubangijinsa ranar tashin alkiyama ya hana kansa abinda ransa yake so wanda ya saba wa dokar Allah jannatan akwai aljanna guda biyu da Allah ya tanada ga mutum da aljani saboda siyakir ayar tana nuni khitabin Allah yana magana ne akan wa'annan jinsin guda biyu mutum da aljani sai ce fabi ayi ala da rabbikuma tukaththiban da wata ni'ima ubangijin kuɗi da mutum da aljani suke karyatawa bi ma'ana me yasa da mutum da aljani suke karyata ni'ima da ubangiji yayi musu fa ta'ala فأثبت الله تعالى للجن والإنس دخول a cikin wannan aya Allah ya tabbatar wa aljani da dan adam shiga aljanna wa hadha khilafu ma qalahu ibn Abbas radiyallahu anhuma wal Hasan wa Mujahid idi wannan maganar ta sha bamban maganar da turjuman al-Qur'an abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa ya faɗi da kuma imamu hassan al-basri da kuma mujahid bin jabal walaita bi annal jinna la yadkhuluna aljanna cewa aljanu ba sa shiga aljanna wa qala sahal bin Abdullahi tusturi imam sahal bin Abdullahi tusturi Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya ce annal jinna la yadkhuluna aljanna il innama mahum fi rabbil janna rabbil janna yace su aljanu ba sa shiga aljanna za a kai su wani tudu ne a gefen aljanna bakin gaba sai ajiye su a wanda tudun fayarahumul ins min haythu rauna yarawnahum wai sai mutane su dinga ganin aljanu ɗayan da su ma aljanun ba sa ganin mutane da a duniya su mutane ba sa ganin aljanu su aljanun ne ke ganin su to a lahira za su koma su ke ganin aljanun su kuma aljanu ba sa ganin su wannan magana a da sahal bin abdullahi tusturi Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya faɗi dangane da aljanu ba babu dalili tabbatacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fayyace wannan bambance-bambancen da yayi wannan ijtihadi ne na malamai Allah ya saka musu da gidan aljanna a ƙoƙarin da suka yi wajen haskakawa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi dalilai da kuma zantuttuka sai malam yace wa qawlu malikun والشافعي وابن أبي ليلى على أنهم يدخلون الجنة كما يدخلها الإنس هو الصواب maganar da imamu malik bin anas al-asbahi da abu abdullah muhammad bin idrisin shafi'i da ibnu Abilaila suka faɗi ala annahum yadkhuluna aljanna cewa fa aljanu suna shiga aljanna kama ya dukulu hal'insu kamar yadda ɗan adam ke shiga haka su ma za su shiga sai ya ce huwa sawabu wannan magana ita ce daidai wa huwa alhaqqul ladhi la rayba fihi kuma shine gaskiyar da babu tantama a kansa bi ma'ana wannan magana babu tantama a kansa wal ilmu inda Allah ta'ala amma cikakken ilimi yana wurin Allah maɗaukaki saboda shi ne wanda dalilai nassi na alƙur'ani da sunna suka yi ishara zuwa ga hakan malam ya ce wa khulasatul adilla to a takaice dalilan a takaice kulluha gabaki 'yanta hiya tanhasiru ala arba'ati aqwalin tana taƙaita a zantuttuka guda hudu au ma yazidu ala zalika ko abin da ya a akan haka kattali kamar haka alqaulul awwal bi ma'ana a takaice magana ta farko daga cikin zantuttuka wanda malamai suka yi annal jinna la yadkhuluna aljanna suka ce aljanu ba sa taba shiga aljanna wannan magana ba fa da molanka suka kafa hujja ba da aya suka kafa hujja sai dai sun kalli wasu ayoyin kuma ba su kalli wasu ayoyi ba malam yace wa huwa qaulul hasan wannan shine maganan imamu hasan al-basri wa mujahid bin jabal kuma mujahid dan jabal saboda shi ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم yace ai Allah ya faɗi a bisa harshen aljanu jinnu nasibin da suke yi wa danginsu aljanu a garin Madina wa'azi suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku amsa kiran Allah yaghfir lakum min dhunubikum in kun ansa kiran Allah zai gafarta muku daga zanubanku sai ce wa min azabin alim sa'annan zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi. wa man la yujib da'i Allah duk wanda baya amsa kiran Allah Falaita bi mu'jizin filaudi, ardi wa laysa lahu min dunihi bai faga gara Allah a doron ƙasa ba kuma ba yi da wani majibincin al'amarinsa a doron ƙasa da ya wuce Allah sai Allah ce ula'ika fi dalalin mubin irin wa'annan mutanen su ne suke cikin bata bayyananne sai imamu Hassan al-Basri da Mujahid bin Jabar suka ce to a cikin ayar Allah bai ambaci makomar aljanu ba ya dai ce za a tsiratar da su daga wuta saboda haka yujaruna minan nar wala yadkhuluna aljanna za a tsiratar da su ne daga azabar Allah amma ba za su shiga aljanna ba don an tsiratar da shuka ga al-iqabu was-sawabu kenan ko kaga yanzu ana maganan lada da ukuba to in an cire musu ukuba fa min babi aula abasu ne masu lada. tunda a lahira ɗayan biyun nan ne imma aljanna wa imma ko dai a sa mutum a aljanna ko kuma a yi masa ukuba da wuta to shi istinbatin da ya yi ayat kawai ta ta faɗi makomansu cewa ana tsiratar da su daga wuta to tun da za a tsiratar da su daga wuta kaga in aka shigar da su take nan ukuba ne to fa min babi aula a shigar da su ina aljanna to amma Allah bai haskaka musu sauran ayoyin sun kalle ta da wannan hujjar ba wannan kawai suka kalla suka faɗi wannan sai ce wa ma yusabuna bi mujawarati mujawaratihim minan nar su za a ba su lada na tsiratar da su daga wuta wabihi aidan qala abu hanifata rahimahullah ta'ala wannan magana ita ce maganar da abu hanifa ya faɗi kaga yanzu malaman da suka faɗi wannan maganan kaga su ne kamar haka na farko akwai imamu hassan al-basri ɗaya kenan ko na biyu akwai mujahid bin jabal na uku akwai imamu abu hanifa sun ce aljanu ba sa shiga aljanna kawai ana tsiratar da su ne daga wuta wannan ijtihadin sufi kenan Waza da fi qawlihi imamu abu hanifa ya kara a cikin maganarsa annahum su aljanu yuqalu lahum yawm alqiyama yace za a ce musu ranan tashin alkiyama kunu turaban kama yuqalu lil bahaimi za a ce musu in an gama an gama tsiratar da su daga wuta sai a ce to ku zama turbaya kamar yanda ake cewa dabbobi kaga su kuwa aljanu ai mukallafuna shine karatunmu na farko tun su mukallafuna ta yaya za a ce su zama turɓaya kaga addawab laisu mukallafin dabbobi su ba a kallafa musu nauyin ibada ba Allah bai ɗaura musu sallah biyar azumi na ramalana aikin hajji kalman shahada guda biyu da zakka ba ba ɗaura musu wannan ba amma kaga da mutum da aljani su ne suke magana su ne suke da hankali amma dabbobi kaga ba su da hankali ba su da hankali Allah bai ba su hankali irin na ɗan adam ba to kuma hankali shine nauyin taklifi ke kan ɗan adam to su kuma babu wannan a kansu alƙaunu tsani magana ta biyu annahum la yadkhuluna aljannata wa innama hum في ربض الجنة, في ربض الجنة ويراهم الإنس من حيث لا يرونه magana ta biyu shine suka ce aljanu ba sa shiga aljanna kwata-kwata wa innama hum fi rabbil janna su suna wani tulluwa a cikin aljanna yarahumul ins min haythu la yarawnahum mutane za su dinka ganin aljanu ta yadda su kuma aljanun ba sa ganin mutane wa bihi sahal bin Abdullahi tusturi Imamu sahal bin Abdullahi tusturi shi ma ya faɗi wannan magana rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rama kaga shi ya ce kaga za a kai su aljannan amma wani tudu za a je su kaga maganan jin daɗi ne babu shi kenan ko tunda za a basu a wani tulluwa ne a aljanna mutane na kallon su su kuma ba sa ganin mutane A ga maganan jin daɗi babu shi kenan ana ganewa wannan shine maganan da imamu sahal bin abdullahi tusturi ya faɗi to kuma kaga dukkan wa'annan manya-manyan malamai ne a daga cikin magabata amma kuma maganarsu sai bai dace da nassi na aya da hadisi ba sai a ce saboda manya-manyan malamai ne wanda duniyar musulunci na tutiya da iliminsu sai a ce tun da sun faɗi wannan maganar za a dinga faɗi cewa ai an samu sabanin malamai kaga zai zama hujja? kaga ba zai zama hujja ba sai a ce eh an samu sabani amma ba kowane sabani ne da ake la'akari da shi ana ganewa ba kowane sabani bane ake la'akari da shi ana duba dalilai wanda dalilai suka tabbata kuma dalilin ya fi ƙarfin a masa tawili ana ganewa shi ne sai malam ya ce alƙaunus salisu magana ta uku zance na uku annal jinna da kulunar jannatar albatta cewa aljanu kwata-kwata ma ba za su shiga aljanna ba kwata-kwata wai ba za su shiga aljanna ba li'annahum min abna'i iblis masu wannan magana suka ce dalili da yasa suka ce aljanu ba za su shiga aljanna ba ai ƴaƴan iblisu ne wa zurriyatihi da kuma tsatsan iblisu ne wa zurriyatuhu la yadkhuluna aljannata albatta saboda haka tsatsan iblisu a wurinsu suka ce ba ma sa taba shiga aljanna oh, kaga wannan magana kaga ta yi nauyi da yawa ai oh, an ce kwata-kwata ba za su shiga aljanna ba kuma ga nassi na karara na ƙur'ani da hadisai da suke nuna eh, aljanu za su shiga aljanna to kuma sai a ce tunda an samu manya-manya har a cikin sahabbai akwai mutum ɗaya wanda ake tuciya da shi a fagen ilimi na tafsirin alƙur'ani ya faɗi wannan maganan ya ce to da ya faɗi wannan maganan dole za a aiki da shi malam ya ce wabihi qala ibn abbasin radiyallahu anhuma wannan maganar cewa aljanu kwata-kwata ma ba za su shiga aljanna ba magana ce ta turjumanin qur'an bijimi ne a fagen ilimi na qur'ani in ana maganan tafsirin qur'ani to yana daga cikin tuta na farko amma kuma ga maganar da ya faɗi ya ce to saboda jalalarsa za a gabatar da maganarsa a akwai wasu maganganu na sahabbai da kuma ba haka ne suka tafi a kai ba shine malaman usulul fiqh suke cewa qaulus sahabi laysa bi hujjatin idha khalafahu sahabiyyun akhar maganar da wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba zai zama hujja ba idan an samu wani sahabin ya faɗi akasin nasa fayun zarbai na huma sai a duba tsakanin zantuttukansu guda biyu ayyuhuma daliluhu aqwa fa yuqaddam waye maganarsa da dalilansa suka fi karfi sai a gabatar da nashi a ajjana ɗayan kaga yanzu ba za a ce a'a jalalar wannan ya fi na wannan ba a'a sai a duba waye dalilansa suka fi karfi kaga yanzu ana duba menene hujjoji kuma mun san cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabu kashi guda biyu akwai as-sahabiyyun kabirun akwai kuma sahabiyun saghirun akwai manya-manyan sahabbai akwai kuma ƙananan sahabbai ko da ya zo daga wani babban sahabi aka samu ƙaramin sahabi ya faɗi akasin wancan kuma dalilin karamin sahabi ya fi ƙarfi wane za a gabatar na karamin ba nawa babban ba misali sai da na umar ɗan khattab allah ya ƙara yadda a gare sa ya kasance yana shigo da abdullahi dan abbas a majalisinsa inda dattijai ashabu shura dattijai 'yan 60-70 na al'ummansa suke haduwa idan wata matsala ta taso sai na umar da ke shawartansu su kuma sai ba sa jin daɗi ya za a yi dina shigo da yaron nan ɗan ƙarami cikinsu wasu sun yi jikoki da shi wasu ma 'ya'yansu sun kirme shi dududu a lokacin baya wuce shekara ashirin da biyar kuma gashi sai na umar na shigo da shi to wannan magana sai ya zo kunnan sai da na umar don ya nuna musu hikimar da ya sa yake cewa abdullahi dan abbas ya shigo saboda shi majalisinsa masu zama su ne mahaddata alkur'ani masana ilimi don in ma zai yi kuskure su jawo mai aya to ba zai ƙetare ba sai da umar in dai za a jawo mai aya ko da ya yi nufin yin wani abu ana jawo mai aya to ya haƙura da wannan abu yana tsayawa a kan maganar Allah ba ya ƙetarewa sai ya ce da Allah ina so a fassara min idza a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wasu suka yi gum suka yi shuru wasu suka fassara ta a zahirin ayar yadda take da surar da suka gama sai sai da na'umar ya ce yaro kajin fassarar da suka yi sai ce e kai ma za ka fassara ta yadda suka fassara ya ce a'a ya za ka fassara sai karanto idza jaa nasrullahi idan nasarar ubangiji ya zo maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma an sami fatahi shine sulhu dabiya ayan nan tana magana mutuwar manza Allah ya gabato to fasalli li rabbika wanhar dalilin haka kayi sallah domin ubangijinka kayi suka ga raƙumi wajen hadaya wannan magana da abdullahi ɗan abbasin ya fassara sai sai da naumar ya ce ni ma ban san fassarar wannan surar ko ayar a bakin manzan Allah ba kamar yadda yaron nan ya fassara kaga sai nuna musu hikimar da ne yasa yake shigo da abdullahi dan abbasin to anan kaga wa'ancan ai manya ne wannan kuma karami ne ko kuma gashi an gabatar da wanda dalilinsa ya fi me ya fi ƙarfi to haka ake yi a fagen ilimi ba a cewa tunda wannan babba ne na faɗi kuma dole a abin nan in an samu akasin haka daga wajensa malam ya ce alƙaunin rabia magana zance na hudu huwa bi annal jinna kal'insi fi tsawabi wani iqam ita ce magana ta hudu suka ce aljanu da mutane fi thawabi alada wal da ukuba daidai suke fa innahum yadkhuluna janna kama yadkhuluha al Aljanu aljanuna shiga aljanna inda mutane ke shiga wa yu'aqabuna kama yu'aqabu in. ins kuma su ma ana musu ukuba narko na azaba kamar yadda ake yi wa ɗan adam ukuba da narko na azaba idan ya saba wa ubangijinsa Malik wa الإمام wa والشافعي وابن أبي wa mujahid bin جبر في رواية أخرى عنه kaga mujahid yana da magana biyu kenan magana ta farko yana tare da suwa Hassan al-Basri da Abdullahi dan Abbasin an gane da komawa da abu hanifa ana ganewa suna kan wannan fatawa amma ga fatawarsa ta biyu da shi da imamu malik da imamu shafi'i da ibnu abi laila sun tafi akan cewa da aljani da ɗan adam ba su da bambanci a lahira yadda za a saka wa ɗan adam da aljanna haka shi ma za a saka wa aljani da aljanna sai dai kowa da aljannansa yanda ba su yi rayuwa a duniya tare ba haka ma a lahira ba za su taɓa yin rayuwa ne tare ba aljannan aljani daban na ɗan adam ma daban su suna duniyarsu suna rayuwa da juna to haka aljannansu zai kasance su ma 'yan adam suna duniyarsu suna ne rayuwa da juna to haka su ma aljannansu za ta kasance ana ganewa wa huwa alhaqqu alladhi la rayba fihi wannan shine gaskiyar da babu tantama a kansa wabillahi Taufik wa alaihi dacewa yana hannun Allah kuma gare shi ake dogaro wallahu a'lam Allah shi ya fi sani dangane da wannan gaba to kaga anan an tike bayanai na farko mun san cewa Allah ya ɗaura wa aljani nauyi kamar yadda ya ɗaura wa ɗan adam shi ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljan ba da ɗan adam face don su bauta min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah kuwar razzaqu dhul quwwati matin Lallai Allah shi ne mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani a mun san cewa taklifin ɗan adam da na aljani ba bambanci wasu daga cikin malamai sai suka ce ana iya samun bambanci kamar yadda ibn taymiya ya faɗi a cikin majmu'u fatawa cewa taklifin ɗan adam da na aljani akwai bambanci ana ganewa me dalilinsa cewa Allah maɗaukaki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗaurawa wa rai sai abin da ran zai iya to tunda Allah ya faɗi haka ai jinsin aljani yanayinsa da zubinsa ba iri ɗaya bane da ɗan adam to tunda ba iri ɗaya bane to dole ya zamana cewa nauyin da aka ɗaura masa ya sha daban da na ɗan adam shine Sheikh Salih bin Uthaymeen a cikin sharhin da yawa aqidatul safariniya na Muhammad Ahmad Nabilisi as-Safarini yace akwai abin lura yace maganar Ibn Taymiyyah a wannan wurin babu wani nasi karara da ya fito ya bambanta taklifin dan adam da aljani yace amma in muka kalli manufofi na shari'a dalilin ne sa Allah ke wa mutum nauyi yace zamu iya faɗin abin Ibn Taymiyyah ya faɗi amma in muka duba zahirin nassi in muka duba zahirin nassi babu wani nassi zahiri da ya ce akwai bambanci tsakanin nauyin da Allah ya ɗaura wa mutum da aljani ana ganewa to kaga wannan ɓangaren kenan sai ɓangare na uku shine shin a cikin aljanu akwai annabawa ko babu wasu daga cikin malamai suka ce akwai har ma suka ce akwai annabi yusuf daga cikin aljanu daga cikin aljanu akwai wani annabi da ake kira annabi yusuf ba annabi yusuf na dan adam ba ana ganewa sai dai kuma dukkansu ba su kawo wani dalili batti na aya ko hadisi ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce akwai wani annabi aljani ba sai dai an san cewa aljanu akwai masu gargadi a cikinsu amma babu nassi tsarara da ya nuna akwai aljani annabi sai dai su mabiya annabawa ne suna bin annabawan Allah kuma annabawan Allah a cikin mutane aka same su abu na biyar wasu suka ce ma a cikin annabawa dalilin da yasa suka ce babu aljani suka ce ai Allah ya ce baya aiko manzanni illa rijalan nuhi ilaihi sai mazaje wanda Allah yake yin wahayi zuwa gare su kaga ittifaqan Allah bai taba aiko mace ba ko kaga sun ayan ya ce rijalan kaga an cire mata a ciki kenan ko sai suka ce to tunda haka ne babu aljani mutum a babu aljani namiji sai wa'ancan malaman sai suka maida musu da martani suka ce to ya za ku yi da faɗin Allah maɗaukaki na cikin suratul jin wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ana ganewa suka ce to ai gashi nan aya ta nuna akwai maza aljanu kamar yadda akwai maza mutane suka ce to abinda ayar take nufi masu gargadi shine annuzur a wancan ayar ta cikin suratul ahqaf da Allah ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina sai suka ce to a cikin aljanu akwai munziri masu yi wa 'yan uwansu gargadi amma babu aljanu annabawa me dalilin suka ce wannan ta fassara wancan ayar ta cikin suratul an'am ya ma'shar al-jinn wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ay munzirina ne minkum ake ake nufi da wannan aya wannan shine bayanan da wannan gaban ya kunsa idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba wanda kila muna fatan mu tiki littafin shine khatimatul bahar wato ƙarshen littafi wanda in Allah ya yarda mun gama shi za mu sa al-misbahul munir على الطاعون والوباء وكيفية العلاج منهما في بلاد نيجيريا إن شاء wannan za mu sa shi sai mu karanta shi to amma in Allah ya ara mana numfashi zuwa sati mai zuwa ina kyautata zaton za mu cike wannan littafi wannan shine gabar da za mu tsaya a kanta in Allah ya yarda in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu tafaita a cikin karatun da muka yi na'am eh wannan karatu an yi shi a baya wanda manzo Allah ya ce an halice su daga wuta shi kuma dan adam an halice shi daga yunku kaga jinsin su daga wuta mu kuma jinsin mu daga me laka yunku eh mun karanta hadisi a baya wa khuliqal jan min marijin min haka kuma aya ta zo wa khalaqal janna min marijin min shedan ma yana daga cikin abin da ya tutiya da shi akan cewa yana ganin ya fi annabi adam daraja saboda me ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi an halice shi daga wuta amma annabi adam an halice shi daga yunku to don me yasa zai yi wa annabi adam sujjada ana ganewa yawa mun karanta wannan su kuma kaga suna da damar da suke iya rikida su zama abubuwa da yawa wanda ɗan adam bayi da wannan kaga inda su halittansu zubin halittansu ya sha daban da ɗan adam amma suna da hankali kamar yadda ni da kai muke da hankali nauyin da Allah ya ɗaura mana na kalman shahada ya ɗaura musu salloli guda biyar ya ɗaura musu azumi ya ɗaura musu zakka ya ɗaura musu aikin haji ya ɗaura musu babu bambanci tsakanin mutum da aljani duk da yake suna da damar da ni da kai ba mu da shi wajen sarrafa kansu cikin minti ɗaya biyu zai iya zuwa saudiya kaga ni da kai kuwa ba za mu iya ba ana ganewa to kaga suna da wani fifiko da wani ɓangaren da mu ba mu da shi an gane amma a jumulla Allah ya daraja ɗan adam sama da aljani shi sa bai sanya annabi ɗaya daga cikin aljanu ba saboda halittar ɗan adam ya fi daraja sama da halittar aljani shi sa Allah ya zaɓi a cikin ɗan adam ya zaɓi annabawa a cikin mutane bai zaɓa ba a cikin aljani an gane? na'am wa salam. na'am na'am dabbobi ai su ba su da hankali su ranar tashin alkiyama wanda suka zalunci juna Allah subhanahu ta'ala zai ba wa'anda aka zalunce su sarama in sun gama sai ce kunu turaba sai Allah ce su zama kasa shine Allah yake cewa a ƙarshen suratul naba ko yau mai kulul kafiru ya laitani kuntu turaba a lokacin alkafiri ya ga dabbobi an ce su zama ƙasa sai ce kash shi ma da ya sani da Allah ya maida shi ƙasa kamar yadda ya mai wa'ancan dabbobin su zama ƙasa su ba su da matsala saboda ba su da hankali shi sa manzo Allah ma ya ce jama'u dubarun dabbobi duk abin da suka yi sun ci banza yanzu ka aje shinkafa a ɗakin ka kana misali shinkafa na wanda ka girba kana busar da shi sai ka bar shi dabbobi suka zo suka ci da rana lafiya lau to sun ci banza kuma ba hurumin ka ne ka kama mai dabbobin ka ce sai ya biya ka saboda manzo Allah ya ce kai mai dukiya ka kula da dukiyarka da rana kana da ido kana duk abin da zaka yi ka killace dabbobin ka dukiyarka ka killace amma inda daddare ne dabbobin suka maka illa to manzo ce shi mai dabbobin ya biya saboda shi an ce ya killace dabbobinsu kai kuma lokacin kana hutawa ana ganewa yawa shine bambancin na'am kwari wannan ba matsala eh duk ba matsala eh a'a ka killace abin nan ɗinka ne dukiyarka ne kake abin nan su kuma naji da wasu eh, abin nan kamar tsuntsaye suka zo suka ci wannan su na sa magani suka mutu baka da laifi tun da ai kai kana abin nan din ah, dukiyarka ne an gane eh akwai abin da ai in aka sa na magani duk dabba da ta hau za ta iya halaka wannan ba matsala bane saboda ai daga cikin samun kayan noman ka don ya haɗaka ne ya sa ka yi wannan amma ba zai zama cutarwa ba ba ana sa wasu dabbobi ba suna faɗa ma da wancan har su kashe su ba an gane wannan babu laifi Ya eh, amma da daddare ne idan mutum na da dabba ya kyale sa ta je ta yi wa wasu ta'asa to manzala ce su biya kaga da yaro karami da dabba kaga ba hankali suke da su ba yawa kai in gari ya waye an cika kula da dukiyarka duk abin da za ka yi ka killace dukiyarka ka yi amma in su dabbobin suka zo suka ci to sun ci banza ba za ka ce za ka yi shari'a da ne dabbobin ba don an ce ka killace dukiyarka eh wa alaikum assalam na'am na'am na'am tambaya cewa mutum na da mata hudu ya fada ɗakin wata sai Allah ya kaddara bayi da lafiya a wannan ɗakin kuma sai ya zauna ya yi jinya a wannan ɗakin ba tare da ya nemi izinin sauran mata ba wannan kuskure ne ya yi laifi ya shiga haƙƙinsu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. ya fara rashin lafiya a ɗakin nana a ne. a ɗakin ke fara rashin lafiya kafin ya zagayo ɗakinta ba ya iya komai sai ya ce don Allah ya tara matansa ya ce don Allah su ɗaga mai kafa don kowace rana daga wannan ɗakin za a ɗauko shi haka tsakanin fadl da ali bin abi tsari zai sa hannunsa a nan zai sa hannunsa a nan a ɗauke shi sai a kai shi wancan ɗakin in ya gama ya fita daga wannan ɗakin a kai shi wancan ɗakin to da ya ga wahalar ta yi yawa sai ya zaunar da matan ya ce don allah yana so su ɗaga mai kafa a bar shi ya yi jinya a ɗakin nana shitu sai suka ce sun amince inda sun ce ba su amince ba to dole zai dinga zagayawa saboda haƙƙinsu ne ana ganewa kaga kowace za ta yi hidima ana ganewa to irin wannan babu laifi in ya nema ya ce a bashi ya shiga wancan ɗakin ya yi to su ma za su dinga zuwa suna duba shi saboda su ma su samu ladan ai ba mutum ɗaya kaɗai yake neman ladan ba amma shi kuskuren da ya a nan rashin neman izininsu shi ne kuskure sai ce su yafe masa saboda ya shiga hakkinsu wannan shi ne Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da bigiyar mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarsa ba kowa a cikin mai yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mu tazo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk